A shirinmu na raha a wannan mako mun samu bakuncin Muzammil Ibrahim wanda ya ba mu labarin kurma. Ya take ne Malam Muzammil? To shi kuma wannan baraka wani kurma ne, hmm. ya yi aure ran nan ya dawo sai matarsa da wani hmm. sai da abin ya bata masa ya za duk yadda da suka sha a ce kawai ta je ta dauko wani to sai ga ai ba ma laifin matarsa laifin katin ne da shigo masa gida hmm. sai ce to wallahi tun da daga shigo min gida ba zan kyale ka ba sai na tsaye mataki sai na kai mai gari ci dan Allah kaka ga mai gari ni je musamman ya mu warware ta aran da Allah sai to ga yadda kullun zan maka bulala biyar bulala biyar kullun kullun zan maka ran sai ta wuce yace na yadda <laughs> aka tafi aka ya sallame shi ce je ka ran nan ya zo wuce shi da iyalansa fa kawai sai ga kuma yau malam dakata dakata kwanta na bulala biyar suka ga mai gida ya kwanta lafiya ce ku kyale shi mu zo mu kun san kurabe da rigima ku kyale shi imin biyar din nan ya tafi ci kwanta kwanta dan dan yi masa bulala biyar ce tashi ka tafi tashi ka tafi kullun haka kullun haka ran nan ya zo shi da manyan abokan sa suna wucewa tsaye sai ga kuma nan yi mai da kita da kita ne son ginin kira alƙawarin mu bulala biyar kwanta kwanta ya kwanta tsatsai masa bulala biyar sai suka ce ah wai kai me sa wannan ranar ma mun sa wala ba labarin ce kurma ta da kai ba bulala biyar yau ma ne menene yace kuma ku kyale mu zumuncin mu miki babban zumunci na bulala biyar sai ku raba mu ku kyale mu a haka mu ta tafiya ana yin bulala biyar kullum to jarmai da fatan kurma ba zai ziyarce ka da bulala biyar ba